يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا ينفع على تشكيك يوم لا رانا شرم لبيو ووحف ديار شكرا تدبو لتأيو قدر ثلاثين لشيدة دنجرة مزوع محمد صلى الله عليه وآله وسلم وان دي دي دران الشاء أكو ووحف أكو شكرا تدبو قدر شابير أشيد من كراسم من الإسلام نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وعبر لما لم محمد الثالث عمر za mu tashi a shafi na ɗari uku da sittin da takwas kasarar farko da ke shafin yake cewa wa kana ashaddan nasi haya'a kuma manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya fi dukkan mutane jin kunya ya shiri kowa jin kunya wa igba'an da kau da ganinsa daga abu wanda kuma dama halayya kunya ce take sa ba ka iya kura wa mutum ido ka kaɗan ka lake ka kauda to manzo yana da kauda kansa daga abu قال أبو سعيد الخدري صحابة أبو سعيد الخدري ألا يدرش ليش قال أشد حياء من الأبراء في صدرها manzon Allah kira da aminci ana tabbata a gare shi na da kunya fiye da kunyar budurwar da ke cikin bukata ko ɗakin da aka tanada mata larabawa suna da wata halayya idan budurwa ta isa aure to akan ware mata ɗaki da za ta zauna a ciki saboda tana da jin nauyi da kunya ba kowane abu za ta iya gaban jama'a ba kuma komai za a iya gaban ta ɗauka sukan mata wa ɗaki daban da take ciki to galibi ba ta son ma ta fito a kan kamar da aka sani lokacin da mace ta kai manzalin aure ko a yanzu a hanya mai kunya tana tafi da hijabu amma hannunta na cikin hijabun tana daga kada hijabun ya sauka ka ga wani tudu na abin da ya shafi mamanta in ta juya duk da hijabun amma kokarin za ta ya za tura hijabun baya kada ya sauka a ga wani tudu na abin da ya shafi mazaunanta saboda jin nauyi da kunya in ta kalle ka idan tana kasa ba ta san a kalle ta ba ta san kuma ta kura ba ido saboda jin nauyi to mazo ya ya wannan budurwa da take jin haka jin kunya wa kare kariha shay'an idan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kyamaci wani abu ba bi wajhi akan gane a fuskar za ka fuskar ta kawai kalamar ransa bai so abu bai ji daɗin abu ba tare da ya maka hantara ba ko magana mara daɗi ba ko kuma da tsawa ko na amma dai kai da ganin suka saka san ba yadda aka saba ganin fuska da walwala take ba a lokaci in kai da hankali ne za ka fahimta wani abin nan bai wa annabi daɗi ba wannan ma jin nauyi ƙara jin nauyi ya fitar maka da abu ne wa kana la yuflitu nazarahu fi wajhi ahad ya kasance baya tabbatar da ganin ka a fuskar ma'ana ya kura ma ido galiba ka kura mutum ido Kana ta kallon sai zuciya ta ka wannan ne yake tafi da neman wani abu ne ko ne tsakani na da haka to duk abin za ka kawo wani cikin damuwa ba na ka bane kai shi manzo sallallahu alaihi wasallama baya kura wa wani fatidu farbi yana yin ƙasa da ganinsa bai ma ta ga balle ya kalle kallon sa na kallon idan sa na kallon ƙasa nazaruhu ila al-ardi aqwa min nazarihi ila as-sama' dubansa da ƙasa shine mafi abu mafi yawa fiye da dubansa zuwa sama wata ya ɗaga ba za ka ya kalle ko ya kura ma ido to galibi da sana'a kallon na kallon ka fiye da kallon wato ainihin sama Duk jublo na barihil mulahaba mafi yawancin kallonsa kallawa ne in ki kalla ya kalla abu shi ke kaya sake kuma wasu ainihin tabbatar da idan sa kurawa abu ke a baya in ki kalla ya gani shi ke galibin kallonsa da abu haka sai in wani dalili ya kama kamar matar sun su da shi tana so ya aure ta ta ba shi kan hadisin ya zo cewa ya kalle ta samun zuwa ƙasa ya kuma mai da kansa ƙasa bai sake ɗaga ya sake ya gama abin da a zuwa ta yana kanka kuma ka zuba gani ta yi ko ba ce ba ko ai da wata kusurwa ma ga siyasar ka ƙara da da ko kayan ganin kallo ko to wanzu sallallahu alaihi wasallam yana kada ido ya kalle ta aka zuwa sama ya sake da ta har wani sabon zai fahimci su ba ya ci ko bai ci bai ci ba sai da wani yake ya maza Allah ba ka cikin yin nan yake je ka kawo ta rai kaga ya bashi kuma ko yana cikin manzo kace kana cikin zai ban ba halayyar ta ko yanzu ne ta hankali ruwa rana la yusabiqu ahadan bima yaqra baya baki da baki da wani akan abin da baya Bana in yi zan baka sa ba zai gaya maka shi kai da shi fada kuma ba ka nan ma ba zai fada ba halaka ba halayya da baki so da haka ba wani wanda zai gaya wa abu baki da baki kuma baya sa domin yanzu galibi ma su ake aji abin da za a faɗa maka shinnu za samu abin wato haka ka da shi da fasafa da shi manzo sallallahu alaihi wasallam baya faɗa wa wani magana baki da baki da ya san baya haya'an saboda jin kunya wa karama nafsin da daraja da martaba irin tare nasa da zuciya irin tasa وقال لا يسمي رجلا بلغ عنه شيء يكره kuma baya ambatar wani mutum da abin da ya san baya so da labarin abin ya iso gare shi wane baya son a ya yi abu kaza ko a san ya aikata abu kaza kuma labarin wannan abin ya zo ga mai rasulullah to ba zai ambaci wannan mutumin da wannan abu layi wa kana manzo ya kasance layi sallin rasulun bai ambatar wani balaga an mushe da wani abu ya iso gare shi na labarinsa ya karahu da ya san yana yana kin abu sai san sai ya kula a sai dai ka jina cewa ma ba badu aqwami yasla'una kaza me ya samu wasu jama'a da suke yin abu kaza da kaza ko ya fito ce me ya samu wani yake cewa kaza ko yake aikata kaza wannan nan zai ji kamar an yi tsara cikin taro ko cikin ba baya haku sai ce me ya samu wasu jama'a suke kaza suke kaza kalmar jama'a ai kuma kurman baki ne an gane ko to da ka salon kurman baki yake magana mai hankali ya gane ya gyara ba a ce da kai ake wasu kowa kusan sa da kai to haka manzo sallallahu alaihi wasallam wa kana a'dalan nas manzo ya kasance mafi adalcin mutane adalci shine ka san ya kamata kai aiki da sura ya fi kowa sanin ya kamata kuma ya fi kowa yin aiki da ya kamata wa a'affa kuma ya fi kowa kariya wa asdaqahum lahda ya kuma kowa gaskiyar magana ta zance sun magana zai faɗa a yanayin zubin da ita hakan ita ce mafi gaskiyar abin za a iya faɗa وأعظمهم أمانة يا كي يا تيفيتي يا بقوة جرمة أمانة كأبن ليش هو الناس حكي زي إتدوا غبش شيء أمانة حكي الله كبوك أمانة إن إيه كي كافوك أمانة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا to amana da malamai suke faɗa ta tsakanin bawa da Allah ya ce kai sallah ya ce kai aji ya ce kai hajji ya ce kai zakka ya ce kai gaskiya ya ce kai kaza wani abu da ka ɗauka sun ka aiwatar ka san ki amana tsakaninka da mahalli tsakaninka da bayi na aro kuɗinka ko ga tsayar lokacin da ya yi tafiya haƙƙin gada gare ka na cika amana na ar kayanka a matsayin amfani da shi zan da maka da shi na da maka da shi na cika mai amana na sauke haƙƙin da ke kai ka kawo min ajiyar kayan ka kula ma da shi sai da muka kamar nake tsara nawa zan ka san da ka bukata ka samu kayan ka ba abin da ya saka shi na yi amana waɗannan tsakaninka da bayi ce kula ka tsakanin manzo sallallahu alaihi wa sallama, da bayin Allah yana da shi ka amana ba wani abu zai zo hannunsa naka ke gagara a tsakanin da mahalicinsa shi ne game da kowa wajen sauki haƙoƙin Allah ko da haka ya fi kowa a mara mana ya ci gaba da cewa sai sarrafa lahu da zalika ruhu waɗanda suke makotaka suke tabbashi sun tabbatar da haka gare shi cewar manzo ya fi kowa a mara wa a'da'uhu kai ba ma waɗanda suke makotaka da suke dab da shi ba na kusa da shi makiyansa ma sun tabbatar da babu ya shi a ma wa kana yusamma qabla nubuwwatihi al-amin ta kai har ana masa laqabi ana kiransa da amintacce tun kafin a yi masa annabta. to yana ga kuma sama annabi nagarta ta karu akan ta gaba wa yutahakamu ilayhi fil jahiliya ana neman ya zama alƙali mai hukunci akan abin da ya tsira a lokacin jahiliya in abu ya ki ka kasa ta zo ka shige gaba duk abin da ka hukunta min ya tsira duk abin da ka zartar shi za a yi kamar da ya faru a lokacin aiki ya duka hajar al'asur a gurinsa sannan aka saba da gina ka'aba kowace ƙabila na so a ce ta ɗauki dutsen ta ko kowane mutum na so a ce shi ya ɗauki dutsen ya a gurinsa wannan baya so ya barwa wannan wannan baya so ya barwa ita to ba haka baya kowace kabila ta ba da wakilcin mutum ɗaya ta ɓangaren shi ya ɗauka wa wannan kabila ta ɗauka ya ɗauki barbansa ya shimfiɗa ko mayafinsa ya ɗau dutsen ya saka a kai ita kowace kabila ta yi kama ka wakilin ta yi kama ba wata kabila za ta yi ta saka barbo wannan da ya ba an sai a ɗauka to da an zuba shi da sai dai mai tsarki sai Allah ya ya saka ba yadda ka iya sai kuma kana wannan yana daga cikin wato alin daraja da kima da Allah ya sun kafin musulunci sun ga sun ga sun tabbatar da wani قبل الإسلام تلك تنظر في قال الله تعالى ألا مدعو فإنهم لا يكذبونك hakika su ne shirkai ba masa karya za ka kai annabi muhammad a kan kan sun san ba makarici ba ne su da launi yau ne shaida ne akan ba ka karya walakin na zalimina da dai su waɗannan masuka kawunan su da yin tarayya da allah da gudu wa kiran da kake yi bi ayatin lafiya da jihadu ayoyin allah suke musawa jayayyar da suke da mutu da suke da kangarewa da bujirewa da suke akan ayoyin allah da ka zo da su tafi abi akan wannan suke amma ba wai dan kai kana makareci ba sun san ba makareci ba ne wa kana ashaddan nasi tawadu'a kuma ya fi dukkan mutane kankan da kai ba kankantar da kai eh, ya fi dukkan mutane kankan da kai ma'ana kankan ta kai ka ɗauki kanta karami ba ba karamin ba shi ne kankan da kankan ta kai kuma ka wulakanta kanka a wajen wanda ba kowa ba ka je kana bambadanci kuma ka bi daraja da kima amma ka zama da kima to na shine kaskan amma kan da kai shine ka dauki kanka ba wani babban bayan kuma Allah ya maka sanda za a dauki kai aka to haka yi sallallahu alaihi wa abadahum an al kuma ya fi dukkan mutane ne su girma. da aka samu kankan da kai to za a rasa girma. aka samu girman kai to za ka rasa kankan da kishiyoyin juna ne yamna'u anil qiyami la yana hana a tashi tsaye saboda ya zo ko yana guri a tsaya akan yana hana amma ya kumuna lil muluk kamar da sauran jama'a suke tsayawa sarakunan su ko masu mulki a cikin su shi bai da za a kazanin tsoron shi bai da zama ɗauke shi wani ana kamba mashi a tsaya a kansa yana zaune a tsaya a kansa ko a tsaya saboda ya zo sannan ya zauna a zauna su baya wani wa kana yahudul masakin kuma ya kasance yana zuwa iziyarci marasa lafiyan da ba su da komai ba su da kowa mabukata masaki Allah sarkin da ba cikin da ba wanda ake abin a tausaya wanda ba su da wani abin kamar ko a daga to yakan je in ba su da lafiya ya dubo su ba ka zama da duwani ko mana rabin wani in baka da lafiya yake zuwa duba a ko kai ne karshen kasan mutane baka da lafiya zai je duba kai wani ne abu wani abu ne wa al fuqara kuma yana zama gurin zama daya da talakawa wa yujibu al-aqd yakan amsa gayyatar bawa wanda ake ganin ba kowa bane ai bawa ne in ya gayyace shi ɗaurin auren sa in ya gayyace shi cin abinci in ya gayyace shi siyarsa shi ne zai suna amsa ba da su kai a wannan su gayyace ni yanzu an fita shi ɗin ya kawo wanda yake shiga da shiga da ce da za shi ba ba ma magana an fita shi ɗin ya raina yanayin ko za ka irin wannan shirba ko ko kuma ka gayyace da baki ta haka kawai kama kowa shi ba za shi Allah da sai mun gyara wa ya fi manzo sallallahu alaihi wa sallam yana zama cikin sahabbansa ka ahadihim kama kowane ɗaya shi ba za ka zo gurin wata gane cewa eh wancan ne babban shi ba yadda kowa yake da nasa rajin shi yasa lokacin da bambam ko bambama izo ko kumama izo yana neman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin majalisinsa da zuwa ta ce wane ne muhammad a shi dai a haka yadda yake tafi na shiga shi bane ko ba shi aka ce ka ga wancan na zauna ce shi ne yanzu kana zuwa za ka gane kujera wannan rafa ko ba a gaya ba ko ba babu lafiya waɗancan na haya ce ko to manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai sai ka zauna kamar kowa qalat aisha matar da aisha ta qala yaqtisu na'da ya kasance yana gyara takalminsa da kansa ya tsinke zai ɗauki allura ya tsinke da ki kayan sa yasa shi ma yana ɗaukar yana sa gyararren takalmi ba shi ko to ya amfani a gyara ai da a amfani shi ma yana sa gyaran rasa ba sai sabo ba to kan za ka ga da su ba ya ka ya ka dauko takalmin man daki wani man daki ka ga wani gaja ne duk samun guri ne ba kuma wani abin madauke a cikin makarantu yanzu za a maka yaro wai bai samu kambas ba ba zai karatun ba a rana ya zo da kamba saboda ne har ba ci abin da ta rubuta a ce a dubu ɗan abubuwan da shiga da dai a karatu ko ka ce da lissafi Ba ya duba shi ta yi ba daidai a karɓi magana amma ya zo da ya zo da kan lissafi kai kamba ko kamba na zawai ya kwana biyu ha ne da muka ɗauki abin kwata-kwata mun juya shi

yakan yi aikace aikace da hannunsa kamar yadda kowane ɗayan ku da ba annabi ba ba manzo ba yake aikace aikacensa a cikin gidan da hannunsa ka iya samun ka a cikin gidanka kana jan ruwa a rijiya ko kana wanke bokitanka ko kana wanke kayan sawanka haka yake yi shi kaje gidansa za ka kaje yana aikace aikacen da miji yake rinke yake a gidansa wanda ba wani matsayi da shi ma haka yake gidansa وكان بشرا من البشر mutum ne daga cikin mutane ina da ɗabi'u da halayya irin na mutane ba mala'ika ba ne ba aljani ba mutum ne irin abubuwan da suke ba sa zubar da kima ɗan adam yanayi kamar me ya tsile yakan tsaftace wani lokaci yafli tana zuwa da ma'anar in sutura akwai kwarkwata a cikin harkar shirya to manzo da yake kanshi na kwarkwata wasu samu ikram gudun zama na gurin ka gaba na ake nufi to ai mai ci da kwarkwata ai tsafta sutura yake daga abin da zai cutar ko to haka shi manzo abin da yake a sutura ta yi dauda ya wanke sai tsabtace ta yana yi da kansa ba ta lallai ya tsau dan wanki ba yanzu matsawa za a yi yanzu kamar wacce ake ta ce tana kamar kai to kamar yi manzo ma ya wuce. ko an kai yaki sai ka ba ka ba za ka taɓa ba to aka ɗauki rayuwa a haka sai da Allah ya fata ta kai amma duk an da aka ɗauki wato haya ce da Allah ya ko koli to shi kenan ka ana ta kai ba za ka samu daidai ba ni ba zan samu daidai ba na jin daɗin ka ba ka jin daɗi Waya ya halibu yana tatsar dabbarsa tinkiya ce ko akuya sai ake cewa sha in tatsa akuya ta kama nonon ta zai tatsa in tinkiya ce zai tatsa zai kamar ne sai ana a a kawo ba wa ya da kansa ɗawainiya ka siyo abu ta ɗauka wani kaya ɗauka a itace ne suke da mutum a ɗan za ku iya aiki da shi a ya yi girma sai an ka zai iya ɗauka ya kara irin waɗannan abubuwan da ya da kansa bukatunsa ba sai ya lalle sai wani ya je masa wa kana aukan nasu bil uku ya kasance mafi cikar alƙawari ya fi kowa cika alƙawari wa kana aukan nasu bil uku ya fi dukkan mutane cika alƙawari وأوصلهم للرحم كما يأتي تلك المثال الثالة للمكة وأعظمهم شفقة كما يأتي سوش ورأفة لتوش ورحمة لتنقي إيه. وأعظمهم شفقة ورأفة ورحمة بالله ya fi dukkan jama'a tausaya wa mutane da sassauta musu da yi musu jama'a ahsanan nasi shikra kuma ya fi dukkan mutane ta zamantakewa wa adaba da ladabi wa asdaqan nasi khuluqan ya fi kuma dukkan mutane taushin hali asdaq shi ne abin da yake mafi laushi ko mafi yalwa su ya fi mutane yalwar wato ainihin halaye abu adan nasi ne su il akhlaq mafi nesantar mutane game da munanan halaye miyagun ɗabi'u ya fi kowa yin da lam kun fashi. shi ba ne zagi ba ne kalmar gaba marasa daɗi wala Fashi, ba mai kokarin ba wa kansa koyan faɗar abubuwa marasa daɗi ba akwai za ka tara a ɗabi'ar kana faɗar magana da rufe bakin ka zai baka an mara daɗi wannan namun naka ai yayi sanyi da yakin badar aka yi ko ko yayi kura da yakin badar aka yi ga dai kura yaki aba irin ba ɗaya take da zabi ba amma namun naka bai zato su sai kama Da a yanka ta ba ko misali ne rike ba na waɗanda suke irin wannan kana gaba baki zai baka magana za ka kora ba ka ci ba daɗi to waɗannan wanda suke halayyar su sha ko kuma wanda yake ƙoƙarin su ya koya zai faɗa da amma za ka ji bai yi irin wanda ya saba yin ba amma yana ƙoƙarin ya koya to shi manzo ba ɗaya ba halayyar sa ce kuma bai ƙoƙarin sa yawa لم يكن فاحشا باميلي أبوما بركبوبا ولا متفحشا بامي أوكالا سياسة فيلي أبوما بركبوبا ولا لعان بايا سينوا تبقى نسينوا ولا سخابا في الأسواق بامي هربوا على حياني أبني أشكلك أسواق سنينا فأسواق كمان يا نايري يا نايري فدكوا كمان فدحا يعني يا سنة بايا حربوا in bukata ta kai shi abin da ya je shi zai koya wala yajibi fi sayyi'ati sayyi'a baya saka mummuna da mummuna in ka muna na masa kai kyautata in ka kyautata masa zai kyautata ko ka kyautata ko ka muna na shi dai sai dai ka da kyau daga wajen walakin ya abu sai dai kan ya biya wa yasfa ya kauna kai in an masa ba sai eh, akwa wa kana la yad'u ahadan yamshi khalfahu kuma bai barin wani daga cikin sahabbansa ya bi bayansa yana tafi shi yana gaba ana sake wa ba ana mako riga baya eh, kan bar bayansa don mala'iku su sahabbansa ke shige gaba bayan kuma mala'iku ne su shige shi وكان لا يترفع على عبيده manzo sallallahu الله عليه وسلم jin akan bayansa ba shi wani ai ko bayina ne kana ne shi wa ima'ihi da kuyanginsa mata bayi ko ka zama ko ka zama ko ki zama mace baiwa da manzo sallallahu alaihi wasallam baya waɗannan a ne kuma ɗani baya in ka ka ɗauka duk mai ɗaya shi ba akali a wajen abu abin da yake shi zai bari wala malbas haka wajen sutura irin sutura da yasa ita za su ba wa ya yaqdumu man qadara duk wanda ya masa wani shi ma yana masa sai bar ka sai dai kai ta wa'alta masa shi bai wa'alta na ka wa'alta masa zai wa'alta to baka baka ma yi maka kare kai maka ko ولم يكن لخادمه أف الأصل nan da yake san san bai taɓa cewa da mai masa ɗawainiya tir da abin da kai ko kayi kuskure ba ka ci ba sai kawai da kai ya tunda kayi abin kirki da yawa wannan kukuran bai kamata a ɗaga masa hankali a kansa bai kamata a mudarta ka saboda shi wannan shi ne mafi abin da wasu ake mallakan mutane ya da mutum maka ba daidai bai kan cewa shi da kansa ya fahimci wani abin da ya ba haka ya kamata ya gani a fuskarsa amma baka gaya Ba baka tashi hankalinsa baka nuna waje ba? to kuma zai da jin nauyin ka fiye da da za ka yi daraja da kima a gurin in ma wani lokaci ya dame shi to a yi haƙuri da abin da zai haɓawa irin abin da kai kaza kaza kaza kaza don wani zafa wasu kuma a manta sai kuma ka ji nauyi sai da ciwon da zai zo a gangale maka ka fi karanta to duk abin da yake baya gani ba ka kuma sai ka fara bore sai ka zama wani goro an gane ko to manzo sallallahu alaihi wasallam bai tir da wani abu da wato ba wani sai ko mai masa hidima ولم يعاتبه على فعل شيء kuma bai zargin mai masa hidima akan aikata wani abu sai me yasa kai autar ki ko bar abu kan ba kai ba ya kabar abu kabar baya wani wa kana yuhibbul masakin kuma yana son wato talakawa mabukata kuma yin jalisu yana zama da su san matsalar su san cewar shi manzon su ne shi shugaban su ne shi jagoran wa yashhadu janaizan yana halartar raka zamu zai ce cewa ku je ku kai shi saboda yana ganin ba a kowa za a ji a kai gawa su wala yahqiru fakira baya wulakanta talaka da fakari saboda talaka sai ya san shi ya sa kansa a cikin talauci ba ubangidan da yake ne ya zaɓan masa haka to in ka wulakanta shi ga wafai da wanda ya masa wannan yanayi tunda shi ba shi yau kan in kansa ne ya wuce haka shi kowane ba so yake a ce shi ba dama ne ko sai ba zaɓan masa zama ba da saboda akwai hukuma in ka zama ba mun karanta raka ka in sai sai za ka muka bar da addini za ka baka a haka ka shiri bar wasu alin wannan ba daɗin ba ka lada a kan kare ba zunubi a ɗaukaka matsayin ko ba ka rasa addini to wannan ne wannan halin ina mu'amalar da gwargwadon yadda yake ba zai kiyaye don talaka ne wa da shi ya san ce talauci da wadata daga Allah ba mutum da yake ga damar kai kuma ko kai ka fahimta ke koyi da shi haka za ka وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في wa zan Allah jira da annabi Allah tabbata gare shi shine mafi nutsuwar mutane a majalisin in ka zo ka fara ya kowa nutsuwa da kinsi da sanin ya kamata saɓani da zo ka zo shugaba ka zo wajen sa ko kuma ofis ɗinsa ya rika biya ma da kujera ke da yi haka a haka ko ya je ka san suna murmurai ko to ka sa ce wannan ya fi kwana zuwa gurin ya fi kowa har har da kawa ne kuma ba ji ke yi wannan shi da shi yawa ya fi kowa da shi da ba sanan ne ne na rabu a tuban zuba ruwansa da wani za su zo ka tana cikin abu وكان لا يتكلم في غير حال وبايا بايا بغنا أبن لبا بكاتا بغنا إن كبير مغنى بكاتا مغنى تها كاما كما يادات يعني زي كموت سلاش أما إن أبن لأكي باوان لديك بكاتا مغنى أبن لديك تكون يبا صلى الله عليه وسلم الله كفاظا مغيش ويعرض amman takallama bi da dalil yakan kauda kai game da wanda ya magana ta bata kamata ba ta dace ba ya faɗa abin da ba mai kyau ba ba zai jiran maka irin jiran mikiya ba sai ya kauda ko gyara zai maka sai maka gyaran da za ka yaba da gyara da ga sahabin da ya zo ana sallah ta kusa da shi a shawa bai san ba a ce yarha mukalla ana cikin sallah bai ce yarha mukalla haka da kici ne ana nusar da shi ba a magana ana sallah shi oh ko dan na ce da kiko yarha mukalla daga tsaka da yarha mukalla shi ke duk duniya bai taɓa ganin malami irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka gama sallah bai hantare shi ba bai doke shi ba bai harare shi ba sai da shi to akai wannan sallah da kake gani abubuwan da kake cikin da sai ishe ba a ɗauko wani abu na wajen sallah a shigo da shi ba daidai ba shi ko abu da ya samu to ga buƙo wanda ya fi tsari ba a masallaci ko an yi ta san sai ta buga da shi ya zama a bashi ya tsari ta da aka ci ta ɗebo ruwa a zuba aka ɗebo ruwa aka zuba shi shi ne abin ya mata shi ma ta haka da ya sallar sai a zuwa ya ciya kaji ka na ɗana ne da muhammadu kaɗai bayan muka kaji ji ɗan kowa sai zama a ubangiji shi ba, ita ta abin da ka gano kuskuren da aka kau da kai ko ba a yi madaran mikiya ba kuma wanda suka taso za su daren mikiya ita a ya kamata ku san waye ai ba da nan ba zuwa yi a gane ba ko da kuma dan bai ko to haka so da haka mazo akwai wani abu na magana da ba haka ya kamata ka faɗa ba sai ya kauda zai ma gyara sai ma gyara da za ka ka fahimci gyaran ko ba a tashi hankali da su wa kana dhahikuhu tabassuma kuma dariyarsa murmushi in abu ya dariya sai da ya murmushi a koransa na gaba za su fito abin ya faranta ba ita ce dariyarsa eh, makuran dariyarsa ya yi ta wuce murmushi shine ka zama fikarsa amma bai taba dariyar da aka cikin bakin tun da kai ku so nawa kana ha ha ha kaga عند وكان وكلامه فصلا daki daki ke magana baya a magana ba a ta idan ka kallama bi kalimatin a'adaha talata idan zai faɗi wata kalma ko zai wata magana da take da muhimmanci ita ta kama ya kamata mutane su mai da hankali a kanta sai ya maimaita ta sau uku ana wa ƙaunar su ala wa ƙaunar su wa ƙaunar su har so ya kusa su maganganun kafin ta bai maimaita haka amma da ya zo kanta ya ce ala wa ƙaunar su ala wa ƙaunar su haka su rayuwa kuraɗai kan maimaita kalma sau uku don a fahimce ta a gano muhimmanci da ko haɗari ba ana nufin duk magana da ya faɗa ya faɗa sau uku kama sai ka kosa da sauraron shi ke na mai da kuma mahaukata ba a gane magana kenan da aka gaya musu ko amma abu wani mutum ne kuma ta da hankalin ka akai da zai nan mai kashi tana hatta yi fahama an ha'a fahimci abin da yake so a fahimta da gare shi wala ya turu da hadisa sarda baya sakin zance kaki rata ta ta ta ta ba kuma ba su cikin baya gwaba magana shi ne gwaban magana su baya yi mawa baka je da wata baka goye ba ya ka shi ka ce wai kai ana maka ka fahimta kaza ba kace ka ba ka kuma ce kaza sai abu da ka fita daga magana kaza ka fara shi da muka fahimce ka zai ka zaka da cikin matsala su su ka fahimta ka kai ba ka ci da maka kuma kai kake da za maka su za ka magana ka take da shi sai ya zama wannan shi kawai sannan kuma yin ayi baya yadda zai wasu alin sai ka ce mai kaci saboda ya yi gudu kuɗa haka wa alal jumlat ko malai sai kai a dunkule dai saboda fara cewar za a daɗa ana yi lissafin ke cinye ba abin da yawa shi sai a dunkule dai فقد كان النبي صلى الله wa sallam. hakika annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance muhallan da sifatil kamal mutum ne wanda ya ci kwalliya da wato siffofi na cika ya ci kwalliya da siffofi na cika almunqati atin labe wacce ta yanki dukkan wani mai kama da za ka iya kama da shi babu عذبه ربه فأحسن تأديبه وبيجنسا يلدفت شيء يرينيش يكما كوجة رينانسا سلدفت شيء من أقيه قوة حتى خاطبه مؤليا عليه har Allah subhanahu wata'ala ya zanta da manzo yana mai yaba masa akan haka fa qala sai yace wa la'ada ko khuluqin azim tabbas hakika sai annabi Muhammad kana kan kyawawan ɗabi'u ko kana kan ɗabi'u masu daraja masu girma وقالت هذه الخلال waɗannan halayya na manzo sallallahu alaihi wasallam sun kasance mimma qarraba ilayhi nufus mutu. daga cikin abin da suka kusanto masa da zakatan bayi wannan yasa ake ta san alhamdai shi kan hali ka zo amma kyautar da ba a tsoron nan an gaya ma magana mai daɗi an karɓe ka da walwala an sakan maka fuska ko sai ka ji kai ba inda kake so ka zauna irin ka ne sakan ma fuska idan ki abinsa ya baka sa ba komai ba ka zo da matsala ya gaya ma abin da zai ne maka ita ka gai ka ji daɗi ka goki gumansa ka samu shi? waye ake wannan to da wani na daga cikin wanda ya kusanto masa da zakatun masa wa habbabahu ila al-qulub sai sanya kaunarsa cikin zakatun irin wannan halayen nan wa sayyarahu qa'idan wannan ne ya mai da shi jagora da'wa ilayhi al-asida zakata suna karkata zuwa gare shi wa alana min shatimati qaumi ya kuma tausasa dauraren mutanensa ba da ba bayan da sun kafe sun kekake sun kangare ba za su ba abin da ya zo da shi ba kuma daga baya suka watsar da wata sana in an ce shakima shine wanda yake da wahalar sha'ai, ba hagu matsatsan mutum ta wajen halaye da cin abin da aka zo da shi to irin waɗannan mutanen cikin mutanensa bayan da sai ku karɓi abin da zo da shi wannan halayen nasu da nasu su ne suka sa suka zubar da makamansu suka karya bakansu hatta da kalu fi dinin da afwaj sai zama ire-iren suna shiga addinin Allah kungiya kungiya jama'a jama'a as'ilatu lil muraja tambayoyi don koma abin da aka koya اذكر ما تعرفه من صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية فدومنا أبن da kasani ko wani abu daga cikin abin da ka sani na sifofin manzo sallallahu alaihi wasallam ta bangaren halitta halittar hannunsa na da laushi fiye da katifa ina da yalwataccen kai ba mai ɗan ƙanƙanin kai bane zai zama gilgil ba kuma mai ran talele bane zai zama ƙafirin ki eh, ba dogo bane ba gajere bane ba fari bane can da zai zama yankan wanda aka shafa a kuma babu baki a cikin a baki bane ga gashi ɗakin gidansa wanda zai baka dara da rani ba irin na yin tana ga gemunsa har ya bar duniya gashin da ke jikin wato anin kansa ko gemunsa ba su wuce guda ba su kai ashirin kurkurarsa ba ta kai ta kawo ba ta nutsuwa ce ba ta an ji jiki ba ce <laughs> yana da faɗin karfafa yanayin alamar ƙarfi in dama ba mai ƙarfin su cikin yanzu haka kamar da makaranta lokacin haɗin gwalon a da ki dutse wuta ta wani daga dutsen da abin da ka tare shi da shi ko iya zama ya zo kuma da ka da je ya zama karɓa shi kamar toka eh sun zo da sabbata su dogayen kamar wato an goya man nama a baya haka ya tsosa kuma ga suma wanda suke wato ba irin tsirara kanana karan nan bai eh, sun ma haɗa za ka suna da girma wanda zai ba su sha'awa sallallahu alaihi wa sallam ko zukur ma ta aribu min sifatihi al-khuluqiyya to faɗa abin da ka sani kuma na siffofinsa ta ɓangaren halaye mai kunya ne mai kyauta ne mai haƙuri ne mai yafiya ne mai zumunci ne mai san hali ne kasuwan ne da karanci eh. bima yunkiru uku sallallahu alaihi kunyar da yake da ita yanzu take kama kunyar budurwa ta ma fita ta an gane su, ta ma fita budurwa sai mu ga zai kula ji karewa an kusa zuwa ko mun zo ga inda za mu karanta rashin lafiyar manzo sallallahu alaihi wa sallama da barin duniya Allah ya saka musu da وعليكم السلام Yeah. addu'a game da jarrabawa ne ko da makarantun arabic muna roƙon allah ba su ikon masu jarrabawa da amsa kai amsa su za su faranta musu su faranta wa musulmai allah ya ba su nasara da sa wannan kuma yake magana cewa mutum ne ina cikin sallah sai zaman so ba a ji ta kama shi ya yi ƙari sai da ita ya karshen sallar isallar zai yi sujada ba a jin ya yi sujada ɗaya da saura ɗaya sai alwis ta warware ya sallar an fahimci ba ana ba a samu an sallar ba mutumin da ya yi sallah ba a ta same shi ya yi ƙari a cikin sallar sai da yake assalamu alaikum yanzu saura ba a da dai sai ma ba a ya yi sujada ɗaya sauran ragowa ɗaya sai a lalata sauran ya sallar sai bismillah sai alwala ya zo ya bayar haka abin yake ko da gyara eh, shi ne abin da ke tunda malamai suna cewa ko bayan shekara ɗaya ba su ke son kasa tana kai to yake tsara ɗaya karya alwala lo an gane ko yawa amma da ba ya tafi iya alwala ta sallar ta amma ba za ka iya turuwa alwala ta sallar ta tsaye wani kuma yake cewa Allah yana so a yi masa ƙarin bayani dangane da zihari idan mace ta yi wa mijinta zihari sauransu ya ɓaci zihari namiji ne kawai ke iya yin zihari dalilai ba su zo wa mace ta zihari a wurin su da mutum dalilai da suka zo na alƙur'ani da kuma abin da larabawa suke kafin zuwa musulunci musulunci zo ya tarar biyu hukunci a kai maza aka san suna yin zihari ga mata in namiji ya so rabuwa da matarsa rabuwar cincin yadda larabawa suke sai ido wata wata ta haramta da aure gare shi sai ce to wannan matar ta zama kamar ita a gurin ce bayan ki kamar bayan baba yadda bayan baba ta ya haramta da ni a matsayin namiji to haka na ke ma ya haramta da ni don suka faɗa haka ba aure tun da ko ku kenan musulunci ya zuwa tare da wannan jahiliya ta arzikin laraba kuma haka da aka yi haka a lokacin manzo matar ta zo ta kawo kuka a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam قد سمع الله قول التي تجاوز في زوجها لا تشتكي إلى الله لألا كامل منذ ina ta ganin kawai a wasu abubuwa da muka san kan ba tsakar mai wuya bari jiyan koka maka wani abin da ya faru da ga yara ga shi tsoho ne aka bada da wannan yaran matsala ke shi kuma wato ainihin aka ce ba ne shi ma ba so ke yi na suke ci ya sa ta matsala ya sa na matsala ya'yan mu an matsala يشيل في الله يحكم شيء شيء دول تجيب له ولا ما غنت كيف لا ما غنا قال يقولون مكار من الغول وزوع غنا تمر يشوف أريات كيف لا لو لما تنبع يا يا صبي ما قلنا أمهات الأمهاتهم إلا لا يولد ما قلت في الله رسول الله جل وعلا أقول لها أي دوة يا حكم شكل ماذا؟ أنت بيوت hukunci ya guda a abai da baiwa da zai azumi na wata biyu a jiri shi ya jawo a ba zai iya wato are yanta baiwa ba ba zai iya azumi ba na akwai ciyarwa eh kamar da bai fa'i tsawon kusina ko sai kuma magana ciyarwa sai ce da mabukaci guda ku wannan shi ne abin da musulunci ya zo da shi ko dai yan tabarwa ko kuma azumin wata biyu ko kuma ce da mabukaci guda sai abin da kai ka ce wa ka haramta wa matarka kanka matarka sai ya kawo su zama halali a gari. to wannan maza aka sarar sun jahiliya tana yi musulunci kuma ya ba da mafita amma mace da ba a mata halin da ce ta rabu da mijinta ba kai tsaye ita abin da take iya yin rabuwa da miji shine kulli to wani ne ga sadaki ita sadaki tana da baki sadaki yanzu kika na mu sai abin da mu aure ba ai sai a yi kai yanzu ana so sai an kashe ka ba ni zan kai ba ka kashe ka ita ka kade babu dai a'a iya abin da ta ba za su bada maka da shi ta maka da shi aka shi ke wurin da zai iya raba su da amma ba ce ka zama kamar babana ba kana nufin ba aure da kai da ai mata ba sa zahari da wa'ala da ana zahari ta yadda da zuba ba mu ba mu ne ba yadda masu sakin sun yawa kuma sake a hannun mace ai za ka ji kamar karya kara faɗa faɗa ana sai yau so da aka mata ba su da ba, maza ne suke gari yanzu ma fahimta addini kan sa irin wannan bata sannan ke cewa don Allah shi wai ne ma'adan ma salati da aiki salati salati salati addu'a ce ta bangaren Allah da bawa shi ma mazo da aka ce masa wa salli alai inna salataka ka yi musu addu'a addu'ar ka nutsuwa ce a gare da yake cewa da Allah Allahumma salli ala Muhammad Allah kai wa manzanka addu'a an fahimta ko kuma ba hausa sai sai tsira me tsira ka aka maka addu'a ka kuɗa da aka tsira da yake cewa tsira shi ne abin da yake ne hukuncin wanda yake wani salatin da ba na Allah ba Yin abin da yake faɗa na salat babu wani abu na ki ya zaɓar wa kanta koma bayan salati misali kuma za ka dace ya Allah kai salati ga annabi zan bayan ya Allah kai salati ga annabi adadin zuwa a ta irin wani wato irin wani za su kace to kai shi kake in a cikin abin da ka ba wani abu da aiki wanda ya ci karo da shari'a ba zai zama ba salati amma kai ka san ba zai yi da sati da su daga bakin mutum domin ya ce wa kayar alhaji hadi muhammad mafi fi ya shirya ta annabi muhammad ina ce ka ɗauko wa kanka koma baya ko ka ɗauki wanda kuma ake da wani ƙudiri a kan mummunan ƙudiri to wannan hali ba za su zama zo da shi kansa ba wannan kuma hatsari halaka ce dan wanda zai ci ga wani tsiraci باب ورثنا في أدوشونا ليكي كنت وكمان أتحمل لهم حنما لهم وانك تفضل لنا بكم وانها على ثلاثة من الجنال هو إيه. كيف نجي جامعة دوا نجي دوا نجي دوا نجي دوا نجي دوا نجي دوا نجي ba za ka ya yi sabo ba ko salatin da yi ba amma dai bai ɗauko wa kansa abin da ya ba eh. kana ji ina kayatar da ita da ji ga annabi sai kai ne ba baka bar na ba kuma kai wannan sai dan dai kana saboda da kiji da kasa na Allah mala akwai hadisi da yake hani da yankan farce ranar lahadi babu za ka iya yanke farcen ka lahadi da cikin talata laraba alamus goma asabar har zuwa wata lahadi babu zai a kowace rana dama ta samu ta yanke farce ka yanke kai da abin za ka kiyaye kamar da hadisi tabbata cewar sahabbai ba sa hawa kwana arba'in ba su yanke farce da inda wata ya kama ita ka to ka samu a kai da a ce an samu kwana goma a cikin sai kokari wannan shi ne abin da ake amma a wata rana kira da kai ya halatta ba ku da shi mutumin da ya je sallar idi sai ya samu raka ya zai ci kuɗin zai ta kamar da limani kabbarorin nan da aka yi baya nan guda kaza kasancewar shi yanzu cikowa ne ya ɗauka wannan raka da ya limanta ta farko ne wace ya samu da biyu idan zai tabi sai ya kabbara guda biyar ne makwantar da aka yi bakwai inda shi shi kuwa yake ya shiga su kalli yawa kuma ya samu kada iri tun da samu ka guda daga cikin rakoyin sannan ke cewa a game da abin da ya shafi ladanai da limamai da Allah ya fitin abin da ya shafi kafara da suke ga Allahu Akbar ko kuma Allahu akbar ya yanayin zikirin babu wanda ne da ya so a kan cewa a jari yawa shi na akbar ma sabo ne kace akbar duk gadin gangan guna ce manya-manyan ganguna a kuma bai kamata a ce mutum ya faɗa haka kuma jan Allah in anan kai jan tambaya ma kake Allahu akbar ko Allah ne ya fi komai girma to zai ba ka in kuma Allah din ne duk irin wannan jariya da aka shi za ka karar hadisi duk da su da za ka yi sa wajen kiran sallah yanayin wani kakala kakala da wasu ke yana wuce misali ko a wajen yin kafara saboda haka ko ka kafara ka kai sai Allahu akbar Allahu akbar ba gwada da da ke yadda ake so inda ba gurin za a ce ka yi wani jan maki a ba ne da yawa wannan ba ya ce abu da ya kuma ko a wajen ƙarshen ma za ka zo ga hayyana sana ya ta kai har ya kusa shi ne ba duk malamai suna hana yin eh, ba daidai ba ne wasu suke ɗauka haka shi ne kan cewar sama ba dama ne Kano wani balaran balaran ko ba ka ne? shi kuma na ke cewa da abin da abin da ya shafi ake cewa ayat take magana akan tenuma wa in kuntum marba aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib sai ke cewa a game da abin da wasu mutane sukan cewa wai ko a lahira wani na cin albarkacin wani ya abin ne tambayar ke wacin ta farko a kan maganar ayar wasu abin ke gama da Allah yake cewa in ku da lafiya shi ta same ku da za ta ba ku ruwa ba au ala safar ko kuna cikin halin tafiya kun samu kanku a inda ba ruwa ba kamar mazaunin gari ya san inda zai samu ruwa ba dan babu ana matafi ko ba ruwa ya yanke ba wanda shi ne za ka iya alwala ko kai wanka inda na ba ta sare to ga ruwan kana da shi amma ba ka da lafiya ba za ka iya zuba cikin ka ruwa ko kuna ko makamancin haka ko tsananin sanyi da an ka zuba cikin ka zai daddaye ya zama wannan ruwan tamkar ba shi nan ba zai maka alwalar ba da za ka samu kanka cikin matsala a tafiya ce ba ruwa in ka ce ma ina yake baka san za ka same shi don ma akwai shi ta a matsayin ka na mata to sai muku ubangiji ne su a irin wannan a yake maka to da kowar da su ne dalilan da suke sa aiki rashin ruwa ko kuma cutar da za ta hana ka amfani da shi shawar auja ahadin minkum min ba'a ghaib ko ɗan koyo daga ya gama biyan bukatar ta tukuna ya je ya biya bukatar kudu ya yi da ya bayan gidan misali to bayan sun yi da bayan gida to da haka ya yi tsarkin amma ne ya tabbatar cewa wannan bayan gidan da iya ruka masa alwala ta za ko yanzu ba zai iya ibada ba sai da wata alwala to ba shi a cikin tafiya ko ba shi a rashin lafiya sai a yi amfani da kira ba in kuma abin da ya shafi bangaren tsarki ne shi wannan dama tsarkin hoge yana mayan wato tsarkin ruwa idan karasa ruwa ko kuma da ruwan amma can inda yake ba sai zai shiga ba ko ba in kai na goge zai dauke ko kuma abin da yake mara gun goge din kamar abin da ya shafi tishu da ake da shi yanzu kuma kamar dole shi abin da kusan abin da dan kuma cewar batun ko a lahira wani ya kanci albarkacin wani haka ne gaskiya ne amma ba yadda ke da su ana cin albarkaci domin ayar take magana alhaqna bihim zurriyatan wallazina amanu wa tabi'at zurriyatan kaga da alhaqna bihim zurriyatan wanda suka bada gaskiya da Allah suka bi dokokin Allah a nan to zuriyar za mu rikar da su zuwa gare su don ƙara faranta masa rai da ciyar da su daɗin zaman gidan aljanna za ka so naka izuma tare da sai mu ko magana cewa waɗanda suke sun mutu suna kanana da Allah ya zafta musu tafiya gida a aljanna za su zuba shi kofa a cikin ko ko ce masu ai baban nan mai ke jira Ka zama na suna neman iyayensa su albarkacin su a fara so da su akan kai sun ma ki tafiya sun gaba nan su an fahimta kuma shekar da ake yi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce albarkaci an fahimta ko wanda ya yake albarkacin wani ya zama sanadiyar samun ci gaban ka ko kuma fita ka daga matsala an fahimta ko amma wata da suke so ka ƙara ciyarka in dai wani ya tsaya ma za ka sha a ba haka wani wannan bai da asali kwashe-kwashe سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت